to ulaika wata masu faɗin haka masu faɗin wannan magana kamar abin nan hadal qaul abubakar wa gairu ko abubakar ne ko wani abubakar kun gane ko su ne alladhina wani anhum su ne muke karɓar musu asana ma amilu wata mai kyawun abin da sun ka aikata Wata kenan muna karɓar mai kyawu amma mu bashe shi wata kamar wanda yake kyawu ma ko mahi kyawun abin da suka aikata ko mai kyawun abin da suka aikata wa na tajawazu an sayyatin sannan mu gafarta laihukan su fi ashabil janna kuma suna cikin ƴaƴan aljanna ai ka inina fi jami'in suna cikin jami'in wata abin da ƴaƴan aljanna wada sai kin ladhi kanu yu'adun kuma Allah ya zartar da wa'adin gaskiya wanda ya zan ana musu wa'adi da shi fi qauli ta'ala wa'ada Allahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin Allah ya alkawali ga mu'minnai maza da mu'minnai mata da samun aljanna waɗanda yake son yi aikin kwarai wakila alwadu huwa qawluhu na taqabbalu anhu asna ma amilu ko kuma wato wa'adin da an kai muna karban mahi kyawun abin da sun ka aikata wani tajawazu an musadan mu ta musu kananan zunubai shine ila wa huwa aila min almunzirin alladhina nasahu lillahi wa lirasulihi kuma in mutun yayi haka nan yayi gargadi wato mutun ya fara da kansa sannan kuma yayi ga uwayensa yayi yayi addu'a ga yayansu da mutane kware kun ga wato wannan duk nau'in gargadi ne kenan farawa da ka wale rasuli sun yi ya nasi a kuma ga manzon Allah eh. eh ya girme shi da shekara biyu ah, abubakar shi ne mahi tsohon abin nan sahabbai ko shi ma annabi ya girme mai kun ga yara suke fara ihu suke fara gauga zuwa ah, alheri

to mun yi dan kware mai mai nasiha ga uwaye mai nasiha ga kansa da uwaye to wanda zai kali walidaihi wanda ya ce ma uwayensa uffil lakum atir da ku kun ga ya saba ma dan farko kenan wato shir da ku ai ata da ne kuma ina kosawa da ku ba ni son ganin ku a ta idani ni wato kuna yi min abin nan kuna kace ni an kuraja ko kuna abin nan kace na na faraja wato za a hidda ni daga kabri wato kullum kuna yi min gargadi kuna cewa za a hidda ni daga kabri wa qad khalat al qurun al hali qarnoni al ummomi da yawa sun shude gabani na min kabri gabani na sun mutu ba hidda su daga kabri ba wa kuma ya saki sani la awaila ka amin yana faɗin wannan bakar magana ga uwaye su kuma suna lallashi suna cewa ah, ya saki sani la suna neman Allah agaje suna ya Allah dan nan namu kada ka halaka mu na shi kun fahimta ko wato ka mayar da shi zuwa ga hanyar kwarai waya kula ne in lam tarje suna cewa in baka musulunta ba in baka komo ba waya laka kai tonka ya dan amin kai imani da cewa akwai tashin kiyama wala tukazzibil munzirin kada ka karyata masu gargadi inna wa'dallahi haqqun wa'adin Allah gaskiya ne na cewa akwai tashin kiyama wato shi yana fandarewa su ko suna roƙon Allah suna dallashin sa wato kuka su sun zama su gargadi ga yaya amma shi kuma ya fantare kun gane ko to kun ga kenan har in mutum na ganin ɗansa ya fantare ba ce kai na kore ka ba lallashin su zai fa ya kuli shi ma yana cewa ma haza